Tun da sanyin safiya ne muke a asibitin koyarwa ta ƙofofi goma sha bakwai da ke cikin birnin Maraɗi, inda muka yi kitibis da Nana Hawa'u da ta zo daga cikin wata unguwa da ke cikin birnin Maraɗi, inda ta kawo ‘yarta mai shekaru uku wace ta ce tana fama da zazzabin cizon sauro ne. Dama da ka ga yaro yana kasala ka taɓa jikin shi ai ka san baya da lahiya. Eh shi ya sanya ni kuma yanzu da safiya ta sai na ce ta tsarin zuwan ka ta likita. ko da ya taba ta ada ma ba abin ta ba a dauki zahin ta ba a dauki ɗauki ta ba da yake eh, masu gare ta kawai sai aka rubuta magunan nuka na sau In da sauki ga yanan wuraren in na je gida in ba ta wasu kuma yanzu an mata allura. A cikin asibitin dai ana iya kilga iyayen yaran da suka kawo 'ya'yansu da suke fama da zazzabin cizon sauro. Adadin marasa lafiyan ya ragu idan aka yi la'akari da shekarun da suka gabata. A cewar Dr. Faruk. Da an ka zo a wanga lokacin yadda kake ganin dabubu kana gani yanzu babu dabubun nan kamar na da. Yara da yawa sun sha maganin nan kuma alhamdulillah sun ware jin daɗin shi. Kuma da manya inda ai mun raba gidan sange na a kare manya da yara kuma sai muka kara raba maganin kare yara inda ita masassara cizon sauro ta yi sha ma yara kai da mata masu juna biyu. Da yawan iyayen yara sun gano mahimmancin kai 'ya'yansu a asibitin da zaran basu da lafiya kamar misali isa. Zai yi watsa gida. Gida ba ta. Fara a toga likita don me yasa aka likita. Aka kawo shi. Aka mai allura. yanzu na maido shi ne a saki mai wata a yanzu shiki alhamdulillah ya sauki gaskiya A cewar Dr. Faruku, farfagandin yakin masassarar cizon sauro da aka kadamar uku ga watan Agusta ya fara bayar da kyakkyawan sakamako. Cikin yaro mai wata uku zuwa shekara biyar da muke buɗa su dubu hamsin da biyu ne har da dan barbaɗe in mun samu wajen dubu talatin da tara wanda muka ma magani kenan muka samu kashi saba'in da hudu cikin ɗari wanda muka ma magani kamar in muka yi aiki gabara da muka wara kashi bakwai da ɗigo ne muka samu muka ma magani yanzu mun samu kashi bakwai gida goma A mataki na farko da aka kaddamar da yekuwar kariya daga zazzabin cizon sauro a watan Agusta a nan Maraɗi, an samu mutane 31 da suka hana kai 'ya'yansu a ba su magani, amma daga baya sun fahimta kuma sun gaggauta kai 'ya'yansu inda aka ba su magani yaƙi da masarar cizon sauro.